لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جرين الثلاثة 24 لوة شوال hijira 1441 wanda ya dace da 16 ga watan june haziran 2020 allah malaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisa namu domin ci gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhu ibn aqil ina ga ya dace bayan dogon hutu da zaman zamanto mu zai tashi daga farkon babi don da mun yi shi ko sau tsaye ne daga hikima za ta hukunta cewa mu fara daga farkon babi ko Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim yaqulu al muallif rahimahullah المعرف بأداة التعريف واتو wato sunan da aka masa ta'arifi da kayan aiki na ta'arifi akwai kayakin aiki na ta'arifi idan sun shigo kan suna sai su mai da sunan sananne su mai shi mu'arraf to su ma'arifai wanda ake musu tarihi wanda ake arrafa su sun kasu kashe bakwai sanin waɗannan kasu abin nan kashe-kashe guda bakwai za su taimaka mana tun daga farkon sanin su daga farkon wannan babi kashi na farko mutmar wato pronoun duk wani pronoun mu'arraf ne yana da tarihi kamar lafazin ana ko hum ko huwa ko anta ko antum ko antunna hmm? ko nahnu duk waɗanda ana kiransu ne ana kiran kowane ɗaya daga cikinsu mufmar kowane ne pronoun ne ko domin ba za a ambaci pronoun ba sai an ambaci nawun saboda haka zai zama duk pronoun da za a ambata zai zama to sananne ne don dama a riga an yi bayaninsa hmm? wannan wani ƙarin maimaici ne to shi yasa duk inda haga mudmar ko ba mai sunansa ne sunansa mu'arraf wadi na biyu al'alam da ake kira sunan yanka duk inda sunan yanka yake sunansa ma'arifa sunansa mu'arraf har ka ce muhammad abubakar wadi inda da abubakar asali wurin laraba dai ba wai ba suna bane na yanka a mu dai da ba laraba wun mai da shi suna yanka kuma ba laifi ba ne amma yanka asalinsa suna ne na kunya sun san cikin waɗannan sunaye kwamin da shi kira su al'ismul alam sunan yanka akwai ismul kunya suna na kunya kamar a ce suna na kunya shine wanda aka fara da uban wane sali ko dan wane ko uwar wane ko wanci ce abu kaza abu ubaidillah wani ana kiransa ismul kunya yawo akwai kuma ismul laqab laqabi za a ce zaharuddin ko zaharuddin shamsuddin kamaruddin irin waɗannan ana kiransu laqab to saboda haka al'alam shi ma mu'arraf ne inda kuka ga al'alam sunan yanka ma'arifa ne kamar da muka ce muhammadu ko abubakar ko zaidu ko hindu ko dadu ko aisha hmm, duk da irin waɗannan na uku ishara asma'ul ishara ɗin nan irin su za don shi ne ismul ishara ɗin irin su zuri don haza aka ce haza din nan ismul ishara ne da ha'u tambaye suka haɗu shi ismul ishara din shi ne za ka ce haza wato kana kamar kana faɗakar da wani ne eh faɗaka shi ne wancan to zaɗin shi ne ismul ishara amma a ce zi ko zihi da sunaye dai na ismul ishara su abin nan su allazina da abin ba allazina wannan ismul mausul to duk inda ismul ishara yake sunansa me sunansa mu'arraf ko sunansa ma'rifa wazi na hudu al-mausul asma'ul mausula irin su allabi irin su allabina irin su allati irin su allati ko allawati irin waɗannan na biyar zul'ada mai kayan aiki na tarihi duk wani lafazi da aka jona masa kayan aiki na tarihi to zai zama mu'arra. Kamar ya kace gulam wani yaro wannan na kira ce amma in ka ce al-gulam yaron nan ka ga yaron to ma'arifa al-gulam yanzu ka sa masa adatu tarif al-qadi to saboda haka duk wani lafazi mai adatu tarif shi ma zama me shi ma ya zama mu'arraf ya zama to ma'arifa in ka ce rajul wani mutum amma ka ce ar rajin mutumin nan kaga ka sa masa tarihi saboda shigan wato adatu ta'rifi a kansa haka da mar'a sa'an nan ka ce al-mar'a masjid ka ce al-masjid hmm? kursi ka ce al-kursi tsawila ka ce al-tsawila an fahimta? to na shida al-muzafu liwahidin min huma wa'in nan ma'arifa ɗin da irin su mudmar irin su alam irin su ismul ishara duk abinda aka yi ibafa zuwa ga daga cikinsu to saboda dalilin ibafa ɗin na ya ya ma'arifa da wani yaro an kace gulami yaro na kaga shi saboda kai ɗin ya zamanto ma'arifa da gulam na kira in kace gulamuhu gulamu hu ya zama to ma'arifa da gulam na kira in kace gulamuhum gulamu ko gulamu ka ya zama to me ya zama to ma'arifa ko kace gulamu zaidin ko gulamu muhammadin ko gulamu hindin ko gulamu dadi hmm? dar gida haka amma kace dari gidana na ga zamanto ma'arifa na bakwai na ƙarshe almunada abinda aka kira matuƙar ana bukatan ayyanawa yana kana bukatan kana nufin ayyana shi da wannan kira a wannan lokaci zai zamanto me zai zamanto ma'arifa shi ma kamar da rajul wani mutum in ka ce ya rajulu kana nufin wani wanda yake nufi to saboda kasancewansa yanzu ya rajulu ya zamanto me ya zamanto ma'arifa to waɗannan su ne a samun ma'arif guda bakwai kamar da kuka ji idan mun fahimci wannan sai mu dawo farkon karatunmu ko a wannan babi namu al-mu'arrafu bi adati tarihi. wanda aka arrafa shi da abin da ake kira kayan aiki na tarihi ibn malik ko mai kulasa ya ce alharfu ta'arifin awilla mufaqat fanamatun arrafta qulfihin namat alharfu ta'arifin awilla mufaqat فنمط عرفت قل فيه النمط mai kulata yana cewa nan al harfu tarifin al harfi ne na tarifi da ya shigo kan kalma ya arrafa ta kamar da muka ce ɗazu gulam na kira da kace al gulam ya zamanto mai ya zamanto ma'arifa to alɗin nan harfi ne na ta'arifi ko dai shi al'in da hamza da al'in duka su su biyu su biyu su suka su zamanto menene harfi ta'arif abin lamu faƙat ko ko lam ne kawai harfi ta'arif shi wannan hamza Hamza tulwasle ne an yi amfani da shi ne domin a samu kaiwa ga ikon furta lam ɗaurarre domin babu wani wanda ya isa a duniyan nan ya fara furta ɗaurarren harafi in kuma akwai wanda zai iya guda akwai yawwa saboda haka idan harafi ɗaurarre ne babu ta yadda za ka yi ka furta shi sai in ka nemo wasila wasilan ko ba wani wane alif ne hamza hamza da ya kiranta hamzar sadarwa an fahimta saboda haka ga wanda suke ganin al'in nan shine illam din nan shine harfu ta'rif a wurin su wannan hamza din ba hamzatul qat'i bane hamzatul wasl ne an yi amfani da ita ne domin a samu kaiwa ga furta lam tun tunda lam eh, duk wani harfi daurariya baka isa ka furta shi ba sai in akwai wani abu da zai sanar da ku zuwa gare shi ko yawwa sabanin mai wasali sama za ka yi hurta shi mai wasali ƙasa za ka hurta shi mai donma za ka hurta shi amma ɗaure zai babu sai in an samu menene sai an samu wasila wasilan ko ba kowane harfi bane yake zaman ta wasila wasilan ita ce menene ita ce me hamza shi yasa ake cewa hamzatul wasli hamzar wasila amma kuma hamzar wasila ba ta asali bane ba ta cikin asalin sunan amma hamzatul qat'i wannan hamza ce ta asali tana ya zama tsowa bangare na lafazi wadu to shi yasa a wannan ajizi na baiti alharfu ta'rifin aw illamu faqat ya koya mana abubuwa guda biyu cewa al'in nan ko dai shine harfu ta'rif wato da hamza da al'in gaba daya wannan idan muka ɗauki hamza ɗin na hamzatul fath da zamanto al ɗin da hamza da al su zamanto ta ta'arif ko kuma lam ɗin ne kawai harfu ta'arif hamza ɗin nan baƙuwa ce baƙuwar haure ce kawai tsani ce kawai kama a ce ba za ka shiga jirgin ruwan na ba ko jirgin sama sai da tsani to tsanin ai ba dole bane zama na cikin jirgin sama mafi yawan jirage in banda ƙanana ma tsani ba da alaƙa da su wadi saboda kan kace lam ne kenan al'in nan da kace saboda ka rike shi wasila domin ka iya hurta lam wadi to wannan magana ta kare ajizun abin nan a sadarin baiti ajizun baiti yana yana yana kawo mana misali ne yake fa na matsun lafzin nan na namat don kace namat na kira shi amma kana in za ka arrafa namat me za ka ce sai ka ce al namat ta amma ai ba za ka ce al sai ka ce al namat domin akwai menene a shamsiya akwai menene yawwa kaga yan tafidi a jin sarka za su ce magana <laughs> alifin shamsiya saboda haka na wanne dan shi menene shi shamsiya ne saboda haka za ka ce annamat ba za ka ce allamad ba game da yan boko suke yi tun da ba sanin ƙa'idar larabci suke abin nan boko to saboda haka fa namatsun arrafta idan ka zo za ka yi wa namat tarifi kun fihi to sai ka ce game da namat ɗin ka ce ne an namat an namat idan kuna son ku san ma'anar namat tun daga nan kuna iya ni a kamar littafi na an yi hashiya da ake cewa annamatu barbun min albusuti wato wani nau'i ne na shimfiɗa wani akwai wani nau'i na shimfiɗa da kiransa namat har yanzu annamat aiban aljama'atu min annas amruhum wahid duk wasu gungun mutane da wani abu ya haɗa su wata manufa wasu sun yi club ɗinsu saboda ya san lambatu a anguwarsu saboda haka su wannan jama'ar sunan su ne su ma na matne wadi wasu sun yi group haka ko su yi wani karatu da musamman ko su yi wani aiki almuhim dai abin nan aljama'atu minan nasi amruhum wahid wasu gungu na mutane zai zama to wani abin su ya zama abin su daya to wannan shi ma ana ne to shi ma wannan ana kiransa namat mai hashiya ya ce wa fil hadisi ya zo cikin hadisi khairu hadhihi al-ummati an al-awsat wato al-jama'a kenan al-jama'atu al-awsat madaidaitan jama'a wanda suke bin alqur'ani da sunna wazi wa qala abu ubaida wani babban masanin harshen larabci abu ubaida ya ce huwa tariq annamat yana daukan ma'anan tariq har yanzu hanya في هذا نمط كما في هذا طريق واضح مثالي ما شئنا يقال إلزم هذا النمط وتكلزم شوانا حنيا واضح قال هل ينظر أبو أبيدة ببما من هرش الله ربشي ياتي نمط هل ينظر ينعت أو كان الضرب من الضروب والنوء من الأنواع dangi daga cikin dangogi ko nau'i daga cikin nau'i duka wato kan karce namat yana daukan dangi yana daukan menene iri wadu ta shine mana wa aiban abbarbu min ad-durubi wa naw'u min al-anwa'i fil matasikin kayakin aiki nau'i na kayakin aiki mutum nau'i na gine gine ga fenti ga su katako ga su silin ga su fan da wane ne sauransu wal ilmi ko nau'i na ilmi a ce ilmin fikku na matne misali ilmin hadisi na matne a hadisi ilmin usulul fik, ilmin luga wane ne wane ne ilmin balaga duka ne wa gaida zalika da wani wannan hu shatibi haka malan ya yace to wannan fa'ida ce fiyan sai mu dawo sharhin baiti da muka karanta ko الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط الرفت قل فيه النمط إمام ابن أقيل ياتي اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل الرجل معلوم النحو سنصاباني في حرف التعريف جمد وانين نيكم حرف التعريف a cikin hurucinmu da muka ce arrajul wani abu da muka mace arrajul kawai mu ce al gulam kawai mu ce addar kawai mu ce al-masjid wani ne harfi tarif din faƙalar khalil khalil ibn ahmad al-farahidi wanda ya kirkiro ilmin arud wadi kuma malamin sibawaihi shi a fahimtarsa al-mu'arrifu huwa al wanda ya ba wa lafazin nan na rajul da kace an rajul ya zamanto sanannen rajul namiji shine al wato da hamza da alif da lam din su har sune harfu ta'rif wa qala fi bawayhi babban almajirin sa fi bawayhi wanda daga karshe ya zamanto shine shugaban masu nawon duniya hmm? shi kuma yace huwa lam wahdaha idan kace ar-rajul ko kace al-masjid abin da ya mai da shi sanannen mutum ko sanannen masallaci lam din ne ba wai hamza shi hamza ba kun haure ne kawai ya zo ne saboda ya taimaka a samu iya hurta lafaz eh, eh, eh, harafin nan na al muna tare yawwa saboda haka falhamzatu inda inda al-khalil kenan hamza a wurin khalil ibn ahmad farahidi hamzatu qat'in hamza ce ta asali hamzatu qat'i wadi amma wa inda sibawaihi amma a wurin almajin sibawaihi hamzatu waslin hamza ce ta neman sadarwa ya sa tilas aka kawo ta ba kwar haure ce ustulibat aka kawo ta linnuk da ne domin a samu iya hurta ɗaurarren harafi bayani ya fita to wal alif mu'arrifatu takunu lil ahadi yanzu kamar shi ibnu aqil ya maganar wane ne kenan ya zai maganar khalil an jingina maganar sibawai <laughs> domin ya ce wal alif al mu'arrifa da alif da lam dina wanda suke arrafawa wani lokaci za su arrafa amma da abin da aka kiransa abin nan lil ahad shi kansa allin wani lokaci zai zama to a ce maka allil ahad wani lokaci a ce maka allil istigraf wadi suna nan nau'i nau'i za ka ji ana faɗin haka ko wani lokaci zai zama to lil ahad ai al ahad zini Abin da kwakwalwarka ta riga ta san abin saboda haka yanzu in ya zo ba wai ana son a tara a'a kana so ne ka kara tunatar da abin ka kara tunatar da mutane ko ka kara tunatar da kanka abin da ke cikin kwakwalwarka dama ka riga san shi ka kaulika misali allil ahad ga misalinsa ka kaulika kamar ka ce laqitu rajulan fa akramtu rajul kana ga wani abokin ka ce na gamu da wani mutum in ka ce wani mutum zai ma'ruf baka san shi ba wadi laqitu rajulan na gamu da wani mutum na kira sai kuma ka sake cewa fa akaramtu rajula sai na girmama mutum to al nan ar-rajula din nan ana kiransa al lil ahad lil ahad ad-din domin dama lokacin da kace laqitu rajulan yana cikin ulwanka da kwakwalwar wanda ya saurare ka to in ka ce fa akrabtu rajula kowa riga san wannan mutumin ne wanda yanzu ka ambata da yake na kira ne ba sananne ne a wurin ka ba kenan wannan aldin ba listikraj ba ne ba zai hada dukkan rajul ba sai dai wannan mutumin kawai da ke kwakwalwar ku ko yanzu an fahimta amma aka ce listikraj yana iya hada menene dukkan rajul na duniya Hmm? wannan shi ya sa waɗanda suka sha balaga har suka fara hauka suka nemi ƙetar iyaka gabe da maganin majaz suka ɗauka ma shi kenan zuka in ka ce sunanka mai sunanka sunanka muhammad kaga mu'arraf ne sai a ce sunanka muhammad ɗin nan alawajin majaz ba na hakika ba ne dalili shi ne lafazin na muhammad asalin sa haɗa dukkan muhammad da aka taɓa yi a duniya da wanda za a yi har kiyama kai kuma yanzu wani ɗan zamani ka zo wataƙila da haihuwar ka zo a zubo ta shekara talatin da wani abu ashe kai wani abu ne muhammad ɗin kaɗin nan ɗan wani abu ne da bai wuce kila kashi ɗaya cikin biliyon ba saboda haka amfani da lafazin muhammad gaba ɗaya ba haƙiƙa ba ne mujaz ne to ka kuma an shiga hauka ko ko ba haka ba irin wannan shi ya sa ibn taymiya da yaren sai ɓaci ya ce biyar a kalubalantar duniya ma gaba ɗaya babu maganan majas kuma duk wani mai hujjan kawo masa majas ɗin ya kawo mun taɓa bayani irin wannan aiko kuma ai kun ga ya ba da hujjoji masu ƙarfi yawo to almuhim dai wannan arrajul din ba zai haɗa kowane rajul ba sai dai rajul ɗinan da ke cikin ƙwaƙwalwar kai yanzu dama ka ce ra'aitu rajulan da kuma rajulan ɗin nan da ambaton sai ƙwaƙwalwar mai sauraron ka kai kawai banda sauran rijal banda sauran rajul rajul wadi ga wani misalin su cikin alƙur'ani wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madaukin sarki da yace kama arsalna kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula kamar yadda muka aiko rasulan wani manzo ba ambace shi wani manzo kamar yadda kama arsalna rasulan kamar yadda muka aiko wani manzo ila fir'auna zuwa fir'auna sai Allah ya cika gaba da cewa fa asa fir'aunur rasula sai fir'aun ya saba wa manzon to ar-rasul wannan al'in nan yana tuna muka da rasul din nan da yanzu aka ambata na kira wadi saboda kan aka ce maka wannan aldin nan kam lil ahdi ne ai lil ahdi dhihni ne ko aldin nan lil istighraq ne wace amsa za ka bayar lil ahd al alce lil ahd to kamar da ibnu aqil yace wal alif wal lam al mu'arrifa takunu lil ahdi haka nan kuma wa listighraq al jins والاستغراق الجنس تنا ما كسن شيوا كبو تتقم دكا جنس ونن wannan suna da aka ambata al tana iya zuwa ta ya zama tana maganin jinsi kowa na iya shiga nahu misali ayar alkurani da Allah ke cewa innal insana lafi lafi al'anan alce listifrafi jinsi domin ta gami dukkan jinsin Insan. Inna insana lalle dukkan mutum domin da za ka shafi wannan allin ka hada ka sa lafazin kullu zai ba da nassin ma'anar da allin ya bayar inda za ka shafi allin ka sa lafazin jami'u zai ba da ma'anar da allin ke bayarwa fadar ka innal insana lafi kusur daidai yake da wani ya ce inna jami'al insani lafi kusur ko inna kullal insani lafi kusur ko inna kafatal insani lafi kusur kenan al'in nan anan menene lil istighraq istighraq al jins yawa kaga ba za ka yi wa wannan ar-rajul ba da kuma ar-rasul da muka ba da wajen azzini ba zai yi ba yawa yawwa ibnu aqil ya ce anan gashi ma ya mana bayani ya ce wa alamatuha alamar da idan kana in kaga al kana son ka san wannan al din kan lil ahad ce ko al nan lil istighraq to idan kana son ka fahimci cewa ita lil ne ga abin da zai saka gane cikin sauki ga alamar wa alamatuha an tasluha mawdu abin nan Eh, eh, eh, abin nan an yasluha ko an yasluha abin nan mawdu'uha kul wata lafazin kullu ya dace da zama a bigiranta kamar da muka yi misali da za ka shafe ta kasa lafazin kullu ko lafazin jami'u ko lafazin kafat wani abu dai mai kawo umumi to da sai ka ga ma'anar ta dace sosai da sosai to haka al wani lokaci takan zo da ta'arifin haƙiƙa domin bayanar da haƙiƙa ne kawai ba tana nufin istikraki ko tana nufin ahad an fahimta ya misalin allin wanda take take fa'idantar da ko bayyanar da haƙiƙa shi ga misalin nan nahawu khairun min al-mar'a الرجل خير من المرأة أم فهمت؟ kawai za ka ce assalatu khairun minan naumi wannan yana ya daukan nan ya zama to allinan wato haƙiƙatar salati khairun min haƙiƙatin naumi wazi in ka ce kana magana ka ce arrajulu khairun min mar'a kana nufin haƙiƙatul rajul haƙiƙatul rajul din ba wai kowane mutum ne? ana iya samun mace ɗaya da ta fi maza miliyon ma daraja Da za ka ɗauko irin su maryam na na maryam irin suna na aisha mu maza miliyoyi nawa ne suka fi mu an fahimta to amma hakikanin abin nan eh, eh, menene ake kiransa eh, matantaka ko ko matantaka da mazakantaka ne ko mai ake cewa? eh? da mazantaka hakikanin mazantaka ya zarce hakikanin matantaka amma kuma wannan baya lazimtar cewa kowane namiji a ce ya fi kowace mace daraja wadi kowace mace kowane namiji ya fi kowace mace eh, ko karfi ko wani abu amma hakikanin namiji misali ai ya fi hakikanin mace karfi karfi na tuwo fa ba wai abin nan ba ai kokowa a kayar ko ai mari ai naushi a faɗi wannan ba namiji ya fi ba so amma mata nawa ne aka samu janjuma wannan za su abin nan za a haɗa maza goma a yi ta a yi ta abin nan su kada su a ƙasa za su yawa wasu mata masu ƙarfi in kuma kana son da ka je wani lokaci ka kai wata hawan kawara ga abin da zai faru <laughs> to to saboda haka wannan al'in menene لتعريف الحقيقة لو تشيك تشيكنا أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة بل مطيعنكم فما دلنا أم شافي نأوه كيناكم آه تا بسم الله الرحمن الرحيم هذه مقصورة min ar-rajaz wani akwai kurin rubutu aka ce rajzi a'a raja rajazi ba sunan bahari ne mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun baharun rajaz kenan na'am anan an rubuta rajaz ba rajazu bane ba rajazu bane raja rajazu saboda haka sai ku gyara kure ne saboda kun ga tarihin da aka rubuta shi watakila kafidan ta yi shekaru da yawa tun ranar an rubuta wannan kasida ranar 20 ga watan shawwal hijira 1420 yau shekaru nawa wajen 20 kenan ko shekaru 20 da rubuta wannan wasu. ana mutuwar sheik ibrahim ba mai shinkafa kenan shekara 20 wanda ya dace da shashi daga watan januwari shekara 2000 kuma an yi ta ne risa'an da sheik alfadil alwa'iz alfasi saboda risa'i risa'i taban risa'i shine ambaton kyawawan halayen mutum kamar lafuzan da za ka amfani da shi ɗan nuna yabo gare shi bayan ya mutu wannan na kiransa risa'i ba wai sai a cikin waka ba ko a maganar zube duka sunansa risa'i ne wali الواعظ الفصيل فضيلة أستاذنا إبراهيم باب مشنكافة والذي توفي كما دوكي غني يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شعبان والثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني تغمده الله تعالى بواسع رحمته shi sheik ibrahim bawa mai shinkafa ya mutu ranar 20 ga watan sha'aban tun kafin ramadan baya daga mutuwansa bane aka rubuta wannan risali kaga ya mutu 22 ga watan sha'ban sannan an rubuta wannan risa'i a ranar 20 ga watan shawwal ya ka wajen nawa kenan wajen wata ɗaya da da kwanaki ko wajen kwana 40 yawon والثلاثين من نوفمبر التشرين الثاني تغمد الله تعالى بواسع عمته